Home. Zo. Go. Tafi. Kom. Go. Kom. Zo. Go. Tafi. Buzu a kan raƙu Musa ya ga buzu, kama kuma ta gan shi. Gaskiya gaba, ilimi mai daɗi ga buzu kuma ga raƙu. Ka ga shi a kan A B C D E F E H I J K ina alfahari da kai ko gidan biki na ji sai ka ji ana faɗin gataccen matar kallon kafin ma a nuna matan mai gari me ake fara nunawa <laughs> ilimi hasken haske ne da duhu baya gusar da shi ilimi da sanin yadda za a gina shi ya yi wani abu wannan tsararren nonin talla mai fitar ganin tsarin sabon shiri ne akan yakar jahilci nesa da wasu wata rana sai ka ji an yi min ministan ilimi a can abuja mutanen da sun fi ka ilimi kai ba arabu ba ba boko ba <laughs> babban kamfani na gabatar da shiri gidan express media arts nigeria limited suke gabatar muku da fitaccen sabon shiri mai shahara yaƙi da jahilci to ku ina takardun naku ne ka je ka tambayi honorable haka to ku ne mutanen da aka ɗauka ta hannun honorable mu ne mana yaƙi da jahilci kun san ita siyasa kanta ba fa a yin ta sai da ilimi malamai ga ɗalibanku ɗalibai ga malamanku sannunku jahilai ranka daɗe kukan daɗi nake da munna ƙara murna yaƙi da jahilci da Allah me ma'anar da lakwe din nan da ka faɗa in kana son wani abu kenan sai ka ce balakusi shine ainihin turancin kenan kallon mu ne da kuka kuma na ba tarihi a karkarar nan tamu ni ne mutum na farko da na fara rike biro da wannan littattafai ka zama hedimasta dai wawa monita ne kai yaƙi da jahilci zane su wannan dattijin da kake tsallakewa fa na gabanka eh ba zan yi dukan babar ramatu ba eh kiriki na ne to kuma shikenan sai ku dinga jibga ƴaƴan jama'a kuma a ce ba za a yi magana ba babu mai fahimta kaman kallon yanzu kamar misali ana karatu ina so zan dan zagaya wani guri ko zan je wani guri yaya zan ce malam sai ka ce Chichiritos Makatus. Kai kai kai sunan tsohon dan bal din Manchester ne Chicharito ka je sunan ba haya ne. Mu da muke kallon bal a birni ma. Kana wasa da wannan Wasu mutane ne suka yi kungiya suna zagina kuma suka sa yara suna da yayyage fastoci na. Allah ma da gaba. yaƙi da jahilci babban shiri sabo mai tsari da farin jini yaƙi da jahilci haruna ma'azu shine ya ɗauki nauyin shirin yaƙi da jahilci jagoran shirin yunusa ma'azu yaƙi da jahilci wanda ya shiryo muku sabon shiri akan ilimi usman ma'azu yaƙi da jahilci yasin awwal shi ne ya ba da umarninsa. Jahili kawai kana zaune kowa yana zuwa yana yaƙi da jahilci kai ka zo ka zauna nan. Excellent man. A ah, a ah, ah. to ai bai shi kai. Haba. Allah. Ko shi Ku gaya min ilimin da kuke gadara da shi har ko kira ni jahili. Turanci da kuma haɗa kalmomi ne yadda ake rubuta wasiƙa da karanta ta. Za ku gaya min farallolin da suke cikin sallah ko guda nawa ne menene shika-shikan musulunci nawa ne annabawan Allah biyayyen halitta ina aka haife shi. wani ne mahaifinsa wace ce mahaifiyarsa matansa guda nawa wace ya fara aura nawa ne suka masa takaba ya'yansa nawa ne nawa ya koma ga Allah ya bari a duniya ya hannu ka sani daga ciki ne ko ɗaya ba wata yaƙi da jahilci